Tare da ƙaddamar da cibiyar tashar ruwan nan ta Ganaram, 'yan zandar sun kasance a cikin farin ciki, inda tashar takan iya samar da metir eh, dubu goma sha ɗaya duka wuni, wanda yakan iya wadata jihar da ruwan sha. Sai dai kash yau kwanaki uku kenan ba ruwa a cikin mafi yawan unguwanni, inda da yawan magidanta ne wannan matsalar ta shafa. Ga abin da ɗaya daga cikin su yake cewa. Abin takaici ne a gare mu ganin cewa wannan matsala ta rashin ruwa ba ta ƙare ba. A gaskiya muna cikin wahala. Muna kira ga magabata da su rinka ɗauka alkawarin da suke iya cikawa. Idan al'amarin ya fi ƙarfin sen ya kamata hukumomi na ƙasa su kawo ɗoki domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan saɓani dangance da rashin ruwa a Zandar. Daraktan ma'aikatar samar da ruwan sha ta jihar Zandar ya bayyana cewa wannan matsalar ta samo asali ne dangance da gyare-gyaren da suke ake yi a cibiyar ta Ganaram. Sai dai a cewar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula na jihar suna buƙatar a gyara matsalar cikin gaggawa ya da Badamasi. A yau al'ummar Zandar sun sake tsunduma a cikin matsalar ruwan sha duka da yake watanni biyu da suka gabata ba matsalar. A yau muna cikin rudani ya kamata a samar da wani inji na wucin gadi wanda zai rinka aiki idan suka samu matsala. Bai kamata a ce wannan cibiyar kawai tana dogaro ne da wuta ta Nijelek ba. il euh, Ɗaya daga cikin abin da wannan matsalar take haddasawa shine tsadar rayuwa inda a yau ake sayar da jalkar ruwa mai nauyin lita 25 a kan dala 40 maimakon dala goma.